ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Ni ce dai takunna abokiyar hira, kuma na zo muku da wani albishir ne. Wato a kwanakin baya ana yawan tambaya ta abokiyar hira wai ke kya sai da komai ne kya sai da komai? To sai na ji kamar allura kuka yi min kan fara sana'a. To in gaya muku sai na garzaya na ta bincike na ta bincike na ce to ni wace sana'a zan yi. A ƙarshen ƙarshe dai sai na samo gangariyar sana'a. Kun san har kullum na fi son abin da zai amfane ne ya amfane ku. To na samo sana'a wadda za ta amfani kowa, kuma ba zan buɗe ta yanzu ba, sai nan gaba kaɗan zan gaya muku sana'ar. Amma kuma sana'ar kamar yadda na gaya muku, ta shafi kowa don ta shafi lafiyar mu ne. Saboda haka ban ɗauke wa kowa ba, kowa ya shirin yi min ciniki kafin na bayyana muku sana'ar da na samu, wadda sai da na yi bincike sosai akan ta na tabbatar da ingancinta. Don haka, kar ku karkashe kuɗinku ku ɗan adana su, ban ɗauke wa kowa ya min ciniki ba, sai kowa ya sa albarka a wannan sana'ar tawa. sannan idan kun ga ingancinta, kun yarda cewar abin da na gaya muku ɗin haka ne kun ga amfanin shi a jikinku, sai ku ci gaba da min ruwan ciniki. Ban ɗauke wa kowa ba, kowa ya min ciniki. Na gode. Bismillahirrahmanirrahim. Kuskuren so, kashi na goma sha uku. Wato, uwashi ta ce rabu da ke, shi ne kike tunanin yadda ke ba jin maganar naki iyayen, shi ma kare ji tasu ko? To ai ba kowa bane sakare irinki. Nani nono ne, hauta ya faɗa kamar yadda jitima na yi. Ban san lokacin da na rufe shi da duka ba ina faɗin, ni za ku mai da ‘yar iska mahaukaciya? Wallahi buku isa ba, sai in illata ka. Da yake shi zai da amma Tima ba za ta da ba. Dan ina tana ɗan iskan dukan da na sha a gurinta. Abin daɗi mama ba ta min magana na daina dukan shi ba, har sai da na mishi lis. Shi ma baba ya fito ya tambayi me ya miki. A na ce, iskanci! Tima ta kalle ni da sauri. Na maka mata harara ina nuna ta da yatsa. Har da waccan 'yar iska! Ya girgiza kai tare da bina da kallo yana faɗin Allah ya sawaƙe. Na amsa da amin. Sannan na tausasa murya ina faɗin in shigo mu yi magana yanzu? Bai ce min komai ba, ya shige toilet ɗin waje. Na koma bakin ɗaki na zauna tare da rabka tagumi. Abu kamar wasa, don ina jiran Sufiyan ya kira ni, har na soma kiran wayar kamar mahaukaciya. Yayin da duk lokacin da zan kira, Sai dai na ji wai the number you are trying to call does not exist. Please check the number and try again later. Hankali na ya masifar tashi. Gashi daga mama har baba, babu wanda ya kira ni akan maganar Sufyan. Hasali ma neman maida na karamar bazawara suke. Saukin ma ciki ne da ni. Kuma ba zan fita daga idda ba har sai ranar da na haihu. A lokacin na shiga tashin hankali, du na fige na fita hayyaci na. Yau kam tun da safe na nufi ɗakin baba. Na samu ya koma bacci bai kai ga farka ba, wato ni ina kwana ido biyu amma su har wani baccin safe suke na ja siririn tsaki ba na jin zan iya hakurin jiran shi har ya fito da haka ƙara sa uwar ɗakin ne kai tsaye sai dai daga bakin ƙofa na ja birki ganin mama da baba kwance suna bacci a cikin juna ban san lokacin da na fashe da kuka ba har na tada su a firgice yayin da baba ya daka min wata gigitacciyar tsawa yana tambayar baki da hankali ne me ya kaki nan babu sallama fita ki bani guri tun kafin in saba miki Cikin kuka na ce, Dole ka ce in fita mana, kai kana tare da matar Kadiga na a banza. Yau kwana hudu da dawowa gidan nan babu wanda ya kira mijina bare ya jiya akai. Babu wanda ya fara shirin neman karya asirin da aka mishi, bare har na koma gidana. Kamar ruwa ya cinye saka suka zuba min ido suna kallo na daga kan gadon da suke kwance. Yayin da na dafe kofar ɗakin da hannu na ɗaya, na ci gaba da faɗin to wallahi na gaji. Muddin ba za ku nemi sufiyan ba, ku mishi magana, ni zan fita na neme shi da kaina. babu ruwa na da wata idda, dan ban saku ba, babu kuma uban da isa ya ce na saku. Ina ji ina gani ba zan yadda ku taimaka gurin lalacewa aure na ba, alhalin ku shekara ku nawa da auren ku. Ban yi aune ba sai jin saukar karfan labule na a bayana. Na zabura ina kallon mama da ranta ya gama masifar ɓaci. Kafin na tambayi ba a sun bugu, na ji ta rufe ni gaba ɗaya. Ta shiga narka min doka ta ko ina a jiki, sai ka ce ta samu jaka. Zafi ya sa na hau ihu ina faɗin, dan Allah ki yi haƙuri, amma wallahi ina son Sufiyan. Ku kira shi ku neman mishi magani na koma gidana. Ke kike buƙatar magani ba shi ba. Baba ya riƙe ta gama yana faɗin bar dukanta haka. Ba kya ganin juna biyu ne tare da ita? Don Allah ka bandana mata magani yanzu. Duk wani iskancin ta ganin ana ƙyale ta ne. Sai da ya da gaske tukunna mama ta rabu da ni. Ta fice daga ɗakin da ‘yan ƙananan ƙwalla a idan ta. yayin da ta bani daskara a bakin ƙofar. Nafisa, ya ƙwala min kira bayan ya koma falon shi ya zauna. Na taso jiki babu ƙwari na zube a gaban shi ina kuka mai cike da ƙunan zuci. Abu goma da ashirin ya haɗe min. Sai yau na tabbatar da ana zaɓen 'ya'ya. Tunda gashi mama ta zaɓi sauran 'ya'yanta a kaina. Shin gidan Sufiyan kike son komawa? Na shiga gida kai. Ba a hayyacin shi yake ba, asiri aka mishi. Wallahi ina son mijina baba. Ina son shi kamar yadda kake son matarka. Tashi ki tafi, ya nuna min kofa. Ina zan tafi? bayan baka kira shi ka fara cuku nema mishi maganin asiri ba. Kai tsaye ce saboda na lura baki da hankali, kin fa buƙatar magani fiye da Sufiyan ɗin. Kuma ki sani, ba zan nemi Sufiyan domin maida ki ba, idan kina buƙatar koma gare shi, ki neme shi da kanki. Ai wayar shi ma an asirce ta, na faɗa cikin rawar murya. Tashi ki bani guri. Zan iya zuwa gidan shi? Na san yanzu ya dawo. Ina da addu'o'in da zan karanta mishi. Bai ce min komai bai tsallake ni ya fita, da alamun shi ma ransa ya mata ɓaci. Tsawon minti ashirin ban fito ba, har sai da na ji Tima tana faɗin dadi do de, sa si so su se. Sannan na yi tsalle na fito ina auna mata zagi. Da yake mama ta hana ta kula ni bata ce min komai ba, sai ta ci gaba da iya shegenta da ke masifar ƙona min rai. Abu kamar wasa, sai da na yi wata biyu babu sufiyan babu dalilinsa. Babu kira babu saƙo, na fige na lalace, na yi baƙi, Ga shi ba wani daɗin zaman gidan nake ji ba don wallahi mama ko kula ni ba ta yi haka tima idan ka ji ana magana da wani to auta ne shi ma sama sama wani salon iskanci da tima ta ɗauka Shi maƙi murya tana min ɗan kira jaji jojuje jawaris yau kam zuwa fannata ne ma ya sa na ɗan ji sauƙi a raina cike da tausayin halin da nake ciki ta ce don Allah ki kwantar da hankalinki idan sufiyan alkhairi ne da kanshi zai dawo gare ki alheri ne fannata kawai dai sun juyar mashi da hankali ne. Babu fa wani asiri na fisa, idan iskancin namiji ya motsa bai da maraba da shedan. Wannan fa mutumin idan yana son ki, ya san inda kike, ko ba zai ɗauki tsawon lokaci ba zai zo. Na watsa mata harara. Allah ya haɗa ki da shedan fannata. Da kike magana zuwa, ta yaya zai zo, bayan asirin da suka mishi bai kare ba. Da taɓe baki tana faɗin Allah ya baki haƙuri. Amin. Maka ɗan ya shiru na ‘yan mintuna, kafin na kwanta da murya na ce maganin maganin da na miki. kin san dai ban ga ana zuwa gurin malamai ba a gidajenmu ko? Ai ba asiri na ce ba. Na zuba mata ido ina kallon ta amma sai ta ɗauke kai. Da haka na ci gaba da faɗin mu bar maganar dan Allah. Ki taimaka ki je ki gano mu ko lafiya yake. Ni wallahi gani ma nake kamar ciwon zuciyarsa ne ya motsa. Ai kam wallahi babu gidan uban da zan je. Na buɗe baki da niyyar ne mata magana, na ji sautin kira a wayata. Sautin da mutum ɗaya ne kawai ya mallake shi. Kamar wacce aka fusga, na yi wajen waya idona da bakina a buɗe ina jin yadda zuciyata ke bugawa pat-pat. jikina ya soma rawa yayin da hawaye fara min sintiri akan fuska hawayen farin ciki da na shafe wata biyu da kwanaki ba tare da sun fito daga idona ba Sabon farin ciki ya sa na kasa ɗaukar wayar har sai da kiran ya katse yayin da na ɗora hannuna akan bakina gudun karna kurma ihun da zai janyo hankalin 'yan bakin ciki na. Sufiyan, fannata Sufiyan ne ya kira ni. na faɗi cikin rawar murya har lokacin hawayen farin ciki bai daina fita daga idona ba wallahi sai nake jin kamar an zinduma ni ne a aljanna ta taɓe baki tana faɗin to sai me shi ne kike wannan rawar jikin sai ka ce wata tsiya ce a kiran naki na zaro ido cike da mamaki ina tambayar ban gane ba eh abincin daɗi ne don ya kira ki bayan ya shafe wata biyu bai neme ki ba na girgiza kai tare da cije leɓe na ina ƙoƙarin danne abin da na niyyar faɗa mata kafin na bata amsa kiran na shi ya sake shigowa na wani ja numfashi na sauke ina godiya ga Allah da ya karya asirin ba tare da taimakon wasu ba. Na ɗauki hawayen da suka sake zubo min da babban yatsana, sannan na kanga wayar a kunne yayin da bugun zuciya ta ya ƙari linkin ba linkin. Cikin murya shi da ke ƙara rikita ni, da rura wuta ƙaunashi shi a zuciyata, ya kira sunana. Nafisa, na fashe da kuka mai ƙarfi hannuna na rawa. Wata biyu fa kenan cikin ƙunci da kewar abin da zuciyata ke so. Sai nake jin kamar na yi shekara dubu biyu ne ba tare da shi ba. ko na kashe wayar idan kin gama kukan sai na kira. Ya furta a kasalance. Na hau girgiza kai. ne kaina na san yadda kukana ke ɗaga mishi hankali. Dan ya sha faɗa min gara a ɗaga mishi dalma da ya ji sautin kuka kukana. Cikin shashekar kuka na ce, Idan ban yi kuka ba me kake so na yi Sufiyan? Saki na fa aka sa kai, sannan baka neme ni ba tsawon wata biyu. Kullum cikin tsimahenka nake, ina jiran ka Babu kai Sufiyan. Idan na kira wayar ka baya shiga. Na shiga tashin hankali. na shiga kunci, yaya zan yi? Kai tsaye ce duk laifinki ne Nafisa. Laifi na? Ya jijjiga kai, da alama shi ma yana jin raɗaɗi fiye da ni, don wallahi ko ban gan shi ba, na san ba ƙaramar rama da baki ya yi ba. Me na yi? Na furta jikina na rawa, don da alamu har yanzu asirin nasu yana tasiri akan mijina. Bai yi tsammani ba, sai jin shi ne yana faɗin me yasa biki kira mahaifiyata kin ba ta haƙuri akan abin da ya faru ba Nafisa? kamar wacce ruwa ya cinye haka ne ɗib da wayar a kunne na hannuna na rawa lallai sai yanzu na ƙara tabbatar da asiri aka yi wa sufiyan wani zai ce in kira shi na bata haƙuri to ma uban me na mata wannan shine san da kike min nafisa shine alƙawarin da kika min za mu rayu mu mutu a tare shan ba kya tunanin halin da zan shiga idan na rasa ki baki ki taɓa tunanin daga haƙarƙari na aka halice ki ba ba tunanin idan babu ki ba zan iya rayuwa ba me yasa nafisa Me yasa kika azabtar da mu? Cikin rawar murya na kira sunan shi. Sufiyan. Ya katse ni. Ba na son jin komai daga bakinki na fisa. Almost two months kenan ba kya tare da ni. Amma biki tunanin gyara kuskurenki ba. I'm highly disappointed in you wallahi. Ki sani idan na mutu kece kika kashe ni. Kit ya yanke waya shi. Hankali na ya ƙara masifar tashi fiye da wanda nake ciki. Mutuwa fa. Sufiyan. Lallai na tafka kuskure. sai heart attack din da ya samu lokacin da na dawo gida ya dawo mun zuciyata ta buga da ƙarfin tsiya a ruɗe na ci gaba da bin wayar da kira kamar wata mahaukaciya amma sai aka ce min sam nan ma ba daidai take ba na duba na gyara na sake kira na fashe da wani irin kuka tare da kifa kaina akan cinyar fannata yana faɗin na shiga uku na lalace fannata na shiga uku wayyo Allah na na bani ban ga amfanin rayuwata ba muddin babu Sufiyan na bani na lalace Na hau jujjuya kai tare da kifewa na ya goho. Cikin tashin hankali take tambayar me ya faru na fisa. Ya ƙarasa sakinki ne? Na ɗago a firgice. Wato har kullum fanna ta fatan saki take min. Wato yadda ba ta yi aure ba, ni ma so take na da zauna mai ta yawo a gari. Saki ɗayan bai ishe ta ba, uku take so a min baki ɗaya. Wallahi da a ce ba ita ba ce, da yau na yanke ta da ita. Amma hakan ba zai yiwu ba, fanna ta ta daban ce. sai na zabga mata harara na ce aniyar ki ta biki ai sai yanzu na fahimci daɗin rabuwata da sufiyan kike ji ta ɗaga min hannu ya isa da Allah a batun sufiyan na daɗe da miki uzuri faɗa min me ya ce miki yana cikin tashin hankali daga jin murya shi kin san ba daidai yake ba ina tausaya mishi fannata bai yi dacen uwa ba so take ta kashe min miji cewa fa idan ya mutu ni ce sanadi ina kyautata zaton ciwon zuciya shi ne ya tashi shi yasa bai kira ni ba duk tsawon wannan lokacin ta kalle ni shegege ta ce ikon Allah yana asibiti ko gida ban sani ba na furta hadda ƙananun ƙwallana to ya mai da auren naku ne na girgiza kai ina ƙwalla ya dafa da alama burin ta bai wuce kar a maida shi ba ba ta san cewa ina matsayin matar shi bane har ranar da na haihu sai na ga ta murmusa tana faɗin har yanzu biki san shi umancin namiji ba na Nafisa wallahi Sufiyan ƙarya yake miki a fusace na ce dakata da Allah kar ki ƙara ƙaryata mu miji fannata har gwamnati ce ni ce nake miki ƙarya ba shi ba sannan da kike magana shi umancin namiji ina ce na fi ki sani saboda ko ba komai ni na yi auren na zauna da shi a wuni ɗaya kefa har yanzu biki ba ba kya waccan inuwar ba kya waccan da irin wannan tsinannen auren naki ai gara babu na kalle ta da sauri raina a dagule a hankali ni ce auren na ne tsinanne ta gyaɗa kai eh to ke ki ko nan ne mana idan kin isa kin ga dan Allah ne ki tashi ki tafi gidanku ina ce ba gidan ubanki bane nan ko ke dai yadda mutum ke son ku yi mutunci sai kin bata mishi rai saboda tsabar bakin ciki da hasada to ki je dan kanki ta kwashe da dariya tana kallo na sai na fahimci soma take tamanna min hauka na maka mata rara lokacin da ta kai min duka a cinye tana faɗin daɗi na da ke gori kawata. kuma kin san me ni fa wallahi na daɗe da miki uzuri idan akan sufiyan ne komai is allowed yanzu faɗa min me ya ce miki dan siririn tsaki na ja sannan na ce wai cewa yana je na ba ummansa haƙuri ta kalle ni sheƙiƙi tana tambaya to me kika mata na taɓe baki me fa aikin asiri ne kawai kuma za ki je ta kafe ni da ido na kalli cikin idanta da alama so take na ce a'a na murmusa lallai bata san girman so ba bata san soyayya da muke ma juna ba ko da yake ina za ta sani da ba aure ta yi ba faɗa ɓacin baki tare za mu je ta kwashe da dariya tare da miƙiya ta ɗauki jabinta ta mayar sannan ta saba jakarta tana mu wani banzan kallo kamar yadda nima nake mata wata 'yar ƙaramar bazawara ya kamata ki nemo ta raka ki ba ni ba ta furta tana kashe ni da murmushi bazawara har ga Allah kalmar ta min ciwo a hankali na ce bazawara fa kika ce fannata ta ɗaga gira ɗaya har lokacin da murmushi a fuskarta ta ce eh mana sakin wawa wato sufiyan ne wawa ɗin ba san lokacin da na miƙe a fusace ba sai dai kafin na ba ta amsa ta fice daga ɗakin da gudu tana dariya yana jin tana ma sama maban kwana a tsaitsaye sannan ta fice ne kan kan katifa na koma da bas na zauna yayin da maganganun shi suka damu a kwakwalwa dama fanna ta ce ta hana ni tunanin shi na janyo waya ta na sake kiran wayar shi amma har lokacin ta ki shiga dabara tura mishi sako ta zo min don haka na hau taifin. don Allah ka kira ni ina so na san halin da kake ciki mijina ni fa na ji a raina tuni Sufiyan ya mai da auren mu Kawai dai bai faɗa min ba ne don yana so in je in ba umma haƙuri. Kuma zan je ɗin. Ai ba don ita zan yi ba, don mijina zan yi. Na limshe ido, yayin da wani sashe na zuciya ta yake tunatar da ni, ai kamar ma ba ni ya dace na je ba. Mama ya kamata in lallaɓa, su je su yi mata magana ta furfura da furfura. Na san hakan ba ƙaramin faranta ran Sufiyan zai ba. sai na samu kaina da sakin ja'irin murmushi murmushin da rabon da in yi shi tun bayan da na baro gidansu jin shiru bai kira ba ya sa yi tunanin ko dai ciwon nashi ne tashi da gaske ko dai mutuwa zai ya bar ni na miƙe jikina a sanye gashi dai rabin da na gaishe da mama wallahi ya yi sati ko magana bana mata ban san yadda zan yi na lallaɓa ta ba ta je ta ba maman Sufiyan haƙuri a sanye na fita tsakar gida na saci kallon su sai na zaune ita da Tima suna hira sai na ji kunya ta lallabe ni cikin dauriya na ƙarasa kan tabarman na rakaɓa kaina a ƙasa yana ji a jikina kallo kallona suke na ɗan zakuɗa murya ƙasa ƙasa na ce mama sanin ba za ta amsa ba yasa na ci gaba da faɗin dan girman Allah ki taimake ni ki yafe min duk abin da nayi wallahi na san na yi kuskure dan Allah ki gafarta min ba zan sake ba na fashe da kuka ƙasa ƙasa sai ka ce gaske nan kan ba su san ta ce ta kawo ni ba ta zuba min ido abinka da uwa cikin sanyin jiki ta ce shikenan Allah ya yafe mana baki ɗaya na ƙara sautin kukana don Allah ki ce kin yafe mama ko na ga daidai a rayuwata. Na yafe miki Nafisa, Allah ya yafe mana baki ɗaya, ya muku albarka tare da 'yan uwanki. Na ƙara ƙasa da kaina, har ga Allah sai na ji wani sanyi ya ratsa ni. Da kyan na daure na kalli Tima na ce ke ma ki ya haƙuri. Sai na ga ƙwalla ta zubo daga idanta. Ta rungume ni tana faɗa ni ma ki yafe min yaya. Baki min komai ba Tima. Muka yi shiru baki ɗaya kamar waɗanda ruwa ya cinye. yana so na mata ainihin magana da ta kawo ne yana jin kamar ba yanzu ya kamata ba da dai ko zan je sai zuwa gobe da haka na miƙe a sanye na hau tattara kwanukan wanke-wanke yana jin mama na faɗin ki bar shi tima za ta yi ba a so kina yawan jijjiga jikinki na ce a'a mama ummana mamsina suyitina ai daga zaune zan yi kuma na daɗe ban yi ba ta murmusa yayin da tima ta zo ta taya ni ta min ɗauraya muna tsaka da yi na kale ta na ce sufiyan fa ya kira ta jefa min kallon tuhuma shi ne dalilin da yasa kika zo kika ba mama haƙuri shegiyar yarinya da sauran ɗago abu na girgiza kai da sauri na ce a wallahi kawai dai ina yawan mafarkin abubuwa marasa kyau ne shi ne na gagara na nemi yafiyar uwata hmm. kawai ta faɗa da alamu ba ta yadda da magana ta ba ranar ni ne mana girki da daddare na zubo mana a filet na zauna kusa da kafar mama ina matsa mata yatsunta kafin ta janye muka fara cin abincin a tare kamar yadda muke kafin aure ya mai da ni mara kunya bayan mun gama na miƙe zan kwashe kwanuka ta riƙe min hannu cike da tausayi irin na uwa ta ce ba son kina yawan girgiza jikinki dawo ki zauna ƙanwanki za ta yi hauta ya amshe wai yaushe yaya ta dawo kamar da ko an ƙara ƙarashe kashe auren ne baki ɗaya na bakaici idan mama na zare mishi ido ina hura hanci alamun zai ci uwar shi idan bai yi wasa ba kafin na maishe da kallo na gun mama ina faɗin mama dama ina son faɗa miki sufiyan ya kira sai naga ga ta saki murmushi tana kallo na kafin ta ja siririn tsaki ta ce to na yi shiru ina karanta yanayinta sai naga kamar ita ma ɗin ta gano da akwai wani abu a tuba na ƙara da kai ina faɗin ya ma mai da ni babu komai a fuskarta ta ce abu ya yi kyau sai a fara shirin komawa dama haka ake so na so sakiya na ci gaba da faɗin kin san na yi wa umma shi rashin kunya sosai mama shine ta ce sai an je an ba da haƙuri ta ƙura min ido kai tsaye ta ce ƙarya kike baki isa ki wa uwar shi rashin kunya ba Nafisa. Shi ba sakare bane irin ki, sai dai wani abin. Na kalle ta ina faman rantsuwa da wallahi tallahi. Ai rashin kunya da ne mata ne yasa tace sai an je an bata hakuri, sannan za ta bari ya maida ni. Amma kin ce ya riga ya maida ki. Na hawo inda inda. Ai da yake bata sani ba, wallahi ya isa haka. Yanzu ya kike so a yi? Wa zai je bata hakurin? Ni ko babanku? Ta kura min ido. Wani daɗi ya ratsa ni. zan ban yi tunanin za ta amince da wuri haka ba. Kai tsaye na ce, ke mana mama na. Sai na ji sun kwashe da dariya baki ɗaya har da auta. Mamaki ya kashe ni. Na zuba masarauta Allah ido. Yana kallon su ɗaya bayan ɗaya har sai da suka gama mai isassu. Sannan mama ta ce, kai, Allah Ubangiji ya mana maganin abin da ba za mu iya ba. Nafisatu, ni ce zan je in ba da haƙurin kenan? Na ɗaure fuska tare da gida kai na ce, eh, gani nake abin ma na nema ya koma rainin wayo. Mama ta ƙara fashewa da dariya tana faɗin to Allah ya kyauta. Amin, gobe za ki je? Na tambaya fuska ta a ɗaure. Don wallahi raina ya ɓaci da wannan dariya raina wayan. Kar fa su gana ba su haƙuri su maishe ni banza. Yanzu sai na koma 'yar gidan jiya. Don wallahi a kan na koma gidan mijina babu abin da ba zan yi ba. Mama ta murmusa. Wato Nafisa ban ƙara sanin ke shashasha ba ce sai yanzu. Ni zan je na ba uwar Sufiyan haƙuri? Shi lokacin da ya min iskanci kin shi shawara ya zo ya bani haƙuri? ai shegantaka biki ce to ba zan je ba shi bai san darajar iyayenki ba ke ce kika san tashi dan baki da kunya kin kwaso jiki kin ba uwarki hakuri ashe da biyu ba dan Allah kika yi ba ai da matan da naga kina makure makure na san wallahi da wata a ƙasa dan Allah mama na faɗa kamar zan fashe da kuka ta damke fuska tare da watsa min harara tana faɗin tashi ki bani guri gwallar ta kai ta zubo min na yi wanke-wanke shara girki duk a banza babu biyan bukata sannan har tima na ba haƙuri duk a banza na ja majina wallahi da akwai yadda zan yi da na karɓe neman gafara da na yi mata yanzu raina a dagula ce Allah ya taimake ni ina da ƙafa biyu kamar yadda kike da shi idan ba za ki je ba ni sai na je tima ta riƙe haɓa Allahul azim rashin kunya fil akwali. anya mama ba a canza miki nafisa a asibiti ba lokacin da kika haife ta ban saurare su ba na wuce fu kamar zan tashi sama yayin da mama ta bi ni da kallo sai dai babu alamun damuwa a fuskata. Da alamu ita ma ɗin ta min uzuri kamar yadda fannata ta mun Ƙwarai kuwa mama, biki ne, yadda kai haka za a yi ma, kuma ana nan ana nan Nafisa za ta girbi abin da ta shuka. Kai jama'a, wannan Nafisa ta yi ƙaurin suna. Wayan ji marubuciya ta je ta ga comment ɗin abokan hira, ta ce haka Nafisa ta yi makiya? Ai nisa na jima kamar ba ni na rubuta labarin ba.